وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعض أولا ندرس لا ليتنين دلن شرين دترى بواتن ذو القعدة لجرى لبئر دعيه الأولو لأربعين عندنا ومن ذات لدرن شاترى بواتن جولاي تموز دولي العشرين Allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar haɗuwa marratan ukra cikin wannan majalisa namu domin karatun usul a cikin littafin rawdatun nazar wa jannatul munazar ba mu gushe ba muna cikin babin as cikin adillatul ahkam akwai as-sunna bayan alqur'ani sai as-sunna ko ina jin za mu tashi daga inda mai littafi yake cewa bismillahir rahmanir rahim ar rukbatu thalitha ko mu wuce wannan kaɗan wa amma ihtimalul ghalat to ya yi kyau to almuhim muna cikin arrubba ta salisa tun daga ba daga farko ba ku don muka ce maratif na suna ɗin ƙarfin matsayinsu matsayinsu matsayinsu ya kai wajen nawa muka ce ya kai biyar ko to muna cikin martaba ta uku ta nan kafin nan ai mun yi magana ولو قدر أنه مرسل فمرسل الصحابي حجة على ما سيأتي بقت منين معنى مرسل أقول لي جي كامل معنى مرسل بسم الله وهو الذي وهو الحديث الذي رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم شين حديث من التابعي تابعي يتقاشي زواج منظم الله واتو تابعي وانده بيضامن إلى منظم الله با ما معنى تابعي شي باي منظم الله وغير عيد الشيء وغير فنشي أما يا رايد صاحب بيه to hadisin da yake annabi ya ce ka kina akwai wani ba an bace sahabi ba kenan wannan hadisi shi ake sa alhadithul mursal hadithun yarfa'uhu at-tabi'i ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadha alhadith يسمى مرسلا في علم مصطلح الحديث تمام

in an ce sahabi ne sahabi ne ya tabbata da sahabi ne kun jihalar sahabi zai zai zama ciwo ba zai kawo da ba ta ba damuwa kun ji abin da shi abu asim yake cewa mai baikuniya yana cewa da ya zo tarihin mursali yake cewa mursali ne wanda a cikinsa sahabiyun sa'ad sahabin da ya ji hadisin daga wani annabi ya faɗi ba a mulke shi ba shine mashara yake cewa wannan tarihi bai isa ba kawai domin faduwar sahabi ko rashin ambaton sahabi ba shi zai nuna hadisi ya zamanto mursali ɗari bisa ɗari ba domin akwai abin da ya kiransa wato mursali na sahabi sahabi bai ji daga wurin annabi ba amma ya ji daga wani wurin sahabi ne sai shi wannan wanda ya ji daga wani sahabin ya ce annabi ya ce kaga wannan shi ma wani nau'i na mursali ba ambaci sahabin ba amma dai wannan ba zai cutar ba to saboda a fita daga wannan rikicin shi ne bai kuniya ya yake wannan sharhi ko amma dai ba damuwa tarihin mursali dai shi ne hadisin da tabi'i ya daga shi zuwa ga mazu Allah sallallahu alaihi wasallam ya annabi ya ce mu ko muna sane da cewa ɗari bisa ɗari tabi'i ba ta yadda za a yi a ce ya ji maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji da kullum domin ba ya rayu da shi inda ya rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ga annabi ya karɓa daga wani annabi ya ba za a kira shi tabi'i ba yawo kwarai da gaske ai ba damuwa ai dama duk wannan in an zo tattaunawa kan raddi da bayarwa da wani ne duk za a faɗi wannan ai da aka ce tabi'i dama a riga an fidda sahabi saboda aka mursali na sahabi ba zai shiga ciki ba to karatun mu na yau zai fara daga da ma littafi yake cewa yawa a gurguje bari mu fara daga abin nan ya ce a rusbatu mataki na uku ko matsayi na uku an ya kula sahabi shine sahabi yace ce amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi kaza manzon Allah ya yi umarni da abu kaza aunaha an kaza ko ya yi hani ko ya hanin aikata abu kaza ya ce fa tatsarraku ilai ihtimalani fa tatsarraku ilai ne. ihtimali biyu zai iya shafan wannan sigar ma. na farko ihtimali na farko fi sama'ihi kama fi qawli a cikin sama'insa jinsa shin da ya ce a rasulun sallallahu nan zai yi ya ji shi ne da kunnensa ko bai ji shi da kunnensa ba kama fi kauli kamar yadda muka ce a rutba ta biyu inda zai ce kala rasulullah sallallahu nan ma ko wannan itimali zai ta kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ji ne manzon Allah ya faɗa da sa? ko kuma ba da kunnensa ya ji ba wani sahabin ne da ya ji da sa ya gaya masa wazi wannan itimali na farko kenan fi sama'i ai game da jin abin da wannan sahabi ya ba mu labarin nan game da ko ya ji abin da kunnensa daga wurin annabi ko bai ji ba kamar da inda ya ce kala rasulullahi nan ma Itimalin ko ya jiya da kunninsa ko bai jiya da kunninsa ba a sami itimali na biyu shine fil amri game da umarni don nan ya ce sahabi ya ce ko amara rasulullahi annabi ya yi umarni mai ma'anan umarni umarni ina na samun kilafi a kansa duk da zai wannan kilafi ba wai kilafi ba ne sun zamanin sahabbai masu ilmul kalam ne daga baya da masu usul su suke ganin cewa menene zai iya zamantowa amuru ya amuru an fahimci abin amma su sahabbai lam yakun bainahum fi sighati al-amri wan nahi khilafun wadi amma a wurin sigar al'amur ko annahai daga baya hmm, an samu sabanin wacce siga ce za ta iya cancanta ta zamanto Amur? ko ba za ta to amru ba amma zamanin sahabbai babu wannan to shine ana yake cewa fil amri game da amru umurni in qad yara ma laysa bi amrin amran ta yi wannan sahabi da yace amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dinnan fahimtar ne shi yana ganin umurni ne alhali wurin wasu sahabban ko wurin wasu malamin wannan ba umurni bane ba sigar al'amru bane laktilafin nasi fiye saboda saɓanin da maluma suka yi game da sigar amru hatta ƙala ba'adu alif zahir har ma wannan kilafin ya sa sashin maluman zahiriya suka ce la hujjata fihi malam yanqulil lafza idan sahabi kawai zai ce amara rasulullah sallallahu alaihi kaza wannan lafazi ko wannan hadisi da wannan sigar ba zai zama to hujja ba sai in shi sahabi ya nakalto irin lafazin da annabi ya amfani da shi saboda akwai kilafi tsakanin wace siga ce za ta iya zamantowa amuru wace siga ce ba za ta iya zamantowa amuru ba an fahimci wannan itimali to shi ne ibnu qudama ya ce a'a a bai kamata a kawo wannan itimali ba domin ko mu a nan a zamanin mu a ilimin usulul fiqh mu malumin usulul fiqh muna tattaunawa a nan wasu ilmul kalam su tattauna irin wannan wannan babu shi a zamanin sahabbai ba su da wannan kilasi shi ne yake cewa sahihu abin da yake ingantacce a nan shi ne annahu la yuzammu bis sahabi bai kamata a yi wa sahabi zaton irin wannan ba ya ba mu labarin cewa annabi ya yi umarni har mu rika tuhumarsa cewa tayu bai fahimci kyakkyawar siga ta umarni ba Wani wataƙila abin da yake ganin siga ce ta umarni ba ita ce siga ta umarni ba bai kamata a yi wasu hali irin wannan tunani shi ne mana la yi zanno bis sahabi itlaqu zalika illa idza alima annahu amr ba za a yi wa sahabi zaton zai saki wannan magana ba ya gaya wa duniya cewa annabi ya umarni da abu kaza ba tare da cewa lallai umarnin ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa amma ihtimalul ghalat nan ne dama ya kamata mu tashi ko to amma ihtimalin cewa ta hayo sahabi ya yi kure ya yi kure wurin zaton wani abu a matsayin amru ne alali kuma ba su ga bace ta amru wannan yiwuwar kuren shine ihtimalul ghalat ihtimalul ghalat anan fala yuhmalu alaihi amru sahabi ba za a ɗauki. umarni ko fahimtar umarni na sahabi akan wannan ba iz yajibu hamlu zahiri qawlihim wa fi'lihim ala salamati mahma amkan abinda ke wajibi akan mu shine ko lokaci mu dora ko mu ɗauki zahirin maganar sahabbai ko zahirin aikin sahabbai akan A akan kasancewansa garau yake baya da wata matsala mahama amkar matukar hakan zai iya yiwuwa a hankalci ta abin da za mu ɗaukar ke amma ba daidai ba ne sahabi ba mu labari ya ce manzo Allah ya umarni har ka cewa to ai yayu shi wannan sahabi abin da ya fahimta umarni ba shi ne umarnin ba saboda haka da bamu ji sigar da annabi amfani da ita ba ba za mu ɗauki wannan ba mu matsayin hujja ba ba daidai ba ne wannan walihaza ibn kudama ya ce saboda wannan nema lauƙala da shi sahabin zai ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi annabi sallallahu alaihi ya ce au sharɗan ko annabi ya sharɗanta wani sharaɗi au waƙata waƙtan ko annabi sallallahu ya bayyanar da wani lokaci ko ajiye wani lokaci da sahabi zai baya mana haka to fa yalzamuna ittiba'u bin wannan magana ta sahabi da wannan sigar labari da ya bamu ya zama wajibi a kanmu zai lazumce mu ta shi ne mu kura ma yace gaba ɗaya ma mu tsaya ma muna ɓata lokaci kan wannan raddi da wane ne gaba ɗaya ma ai da hakan zai inganta wannan mu tamu shine ma'ana sun mahaza inna ma mu sannan wannan zai inganta ne ko zai tsayu ne Allah lauka na filahu fil amri mamniyan ala ikhtilaf sahaba sahabati fi saɓanin da mu muka yi mu maluman usul akan sigar amri da sabanin nan namu an gina shi ne akan tsohon sabani da ya faru tun zamanin sa da wanda kuma babu wannan har ga mu abubuwan da babu shi a zamanin sa yanzu a zamanin mu ya fara sannan mu ce za mu hukunta maganganun su da shi wannan ba daidai ba ne ولم يثبت ذلك أي ولم يثبت أن خلافنا في الأمر مبني على اختلاف الصحابة في الأمر دمي سبودا فالصحابة رضي الله عنهم لم ينقل عنهم الخلاف في صيغة الأمر واضح؟ طيب. والظاهر abin da yake zahiri in ji ibn qudama shine annahu lam yakun bainahum fihi ikhtilafun babu wani sabani tsakanin su game da sigar al'amuru kamar da yake mu a wurin mu malumin usulun fiqh إذ laukana, كان don da ya kasance to da an ciro mana damun gani da za mu ga cikin littattafai da suke ciro maganganu da aikace-aikace na sahabbai irin su musannaf na abdulrazzak irin su musannaf na ibn abi shayba irin su asnanul kubra na bai haƙi da littattafai masu kama da wannan waɗanda suke ciro fatawowi da aikace-aikace da maganganu na sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da da akwai irin wannan kilafi da muke gani duk littafin usulul fiqh yanzu za mu karanta sai kaga cewa an tattauna maganar sigatul amri ta kaka zai zaman zamanto amru ta kaka zai kaza kaza amma tunda ba a ciro mana ba cikin abin da ya taho mana daga sahabbai wannan sabanin to wannan sabanin dama bai tabbata ba a tsakanin su kenan ba ba daidai ba ne kamar da muka ce mu dauki wani sabanin da su ba san shi ba bai faru a tsakanin su ba yanzu mu ce za mu hukunta maganganunsu da wannan sabani da mu mole yanzu muka samar da shi wanda babu shi a zamanin wadi ta shi ne da nukila kama nukila kama yadda aka ciro ikhtilafuhum sabaninsu fil ahkami a cikin hukunce-hukunce daban-daban wa kuwalihim fil halali wal haram da maganganunsu game da abin da ya shafi halal da haram وليس من ضرورة الاختلاف في زماننا سورك بارك تكن لرورة ساقان ديها رمو أزامن إن ابن قدامه أن يكون مبنيا على اختلافهم أكيد دولي يا سامو أصل إن ذاك ساقان بابا كما أنهم اختلفوا في الأصول في كثير من الفروع ما عدم اختلاف الصحابة فيه kamar yadda mu a wannan zamani namu mu ibn qudama kenan ko zamanin da ya gabaci na su ibn qudama amma bai kai ga zamanin da za a ce sahabbai ba ai an ka mun an yi sabani ko mu a wannan zamanin namu mun yi sabani game da abubuwan da suka shafi usul aqida a fi kafirin min al-furu da kuma da yawa cikin matsaloli na furu'a an yi sabani duk da kuma ina matsaloli mu da muka yi sabani a cikin su na usul da furu su sahabbai ba sai saba saɓani a cikinsa ba kenan natijar wannan shine ba dukkan saɓani da muka samu kanmu cikinsa ba a ce saɓanin ya samo asali ne daga zamanin sahabbai radiyallahu anhu mhm. fa'izan idan duk abin da muka faɗan nan shine daidai kenan ƙaunar sahabi faɗin sahabi ya ce amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni aw naha ko ya yi hani la yakunu illa ba'da sama'ihi ma huwa amrun haqiqatan ba zai kasance ba sai bayan jinsa ga abin nan da ya zan umarni ne bisa haƙiƙa ba majazi ba to za mu zai aka wannan martaba ko mu ƙara na ah ba mai tarihi ba ba mai zani a nan ba amma dai ka da dai mu tsaya nan ko duk da na san muna da lokaci da yawa amma ku yi nazarin abin masu tambata sai tambaya eh kama annahum ikhtalafu bil usul ai annahum su wa'annan da suke cikin zamani ko maluman usulul fiqh sun yi sabani cikin lamuran aqida sun yi sabani cikin da daga lamuran furu'a ma adam ikhtalafi sahabati fi duk da kuma sahabbai ba su yi sabani a cikin su da an ce maka ma adam ikhtilaf sahaba da fi ta san cewa hum inna ad-damiru ghayru a'idin ila sahaba wa inna ma ya'udu ila alladhina ashu zamana ibn qudama ko qabla ibn qudama lakin hadha zaman lam yakun zamanan alladhi 'asha as-sahabatu fihi ko amma eh saboda bayanin da muka yi kenan lauƙala da sahabi zai ce ƙala rasulullahi da gaya wa duniya haka manzon Allah ya ce ko ya gaya wa duniya sharaɗa sharɗan manzon Allah ya sharɗanta wani sharaɗi ko ya gaya wa duniya waƙata waƙtan annabi sallallahu ya bayyanar da wani lokaci lokacin nan ko ya zama zamani ko ya zama na wuri don tauƙiti lokaci kashe biyu na akwai lokaci na wuri lokaci na zamani in kana babin hajjin aka ce waƙata rasulullah sallallahu alaihi wasallam madina abin nan zalhulaifa ya mutu lokacin zalhulaifa wannan lokaci na wuri ya ce musu zalhulaifa nan ne wurin da za su yi nan ne wurin ne ne wurin miƙatin an fahimta yawwa ko kuma waƙata ya bayar da lokaci na zamani kamar da aka ce lokacin sallah azhar shine menene min zawali shamsi an kabaji sama an fahimta ko a ce lokacin sallar la'asar hinama ya kuna zullu kulli shay'in mislahu an fahimta ko a ce lokacin magariba hinama ta ribu shamsu ko a ce lokacin isha'i hinama ya ribu shafaqul ahmaru ko a ce lokacin asuba hina ma ne na'am na'am ah ne na ga muku hudu na ce muku ce mara lokaci <laughs> a zahar hina ma ta zuru shamsu an kadu sama wal asir hina ma ya نقول له كل شيء مثله والمغرب حينما تغيب الشمس والإشاء حينما يغيب الشفق الأحمر سنة والصبح فيكم حينما من نعم هو كنت حينما تطلع الفجر أبو دابد فهمتي kawai watakila kun ga abin da duhu da wani sai an yi wani cikuciku ba wani cikuciku abin na wanda kuka sanin nan ne

ana magana ba cikin komai su zuwa komai ke ashirin in ka duba ba za ka ga shi wannan ko kuma tayin nasu yana tafiya da yasa a'a babu su suke da gaskiya kai ne dai baka fahimci abubuwan ba kuma mu musamman kuma sallan isha'i da la'asar mutanen mu a nan a yanzu yawanci duk suna sallah kafin lokaci kuma wannan kaga gaba daidai bane bil ijma haramun ne a yi sallah tun kafin lokacin shiganta idan ba tsarin hada salloli ake yi ba tsarin hada salloli wannan kuma wata matsala ce da ba a sallaci azhar da la'asar a cikin azhar lokacin azhar ko lokacin la'asar wannan wata matsala ce da ba a sallaci magariba da isha'i a lokacin magariba ko a lokacin isha'i wannan wata matsala ce da ba a lokacin da suke kowanne za a yi shi bil ijma haramun ne a gabatar da wata sallah kafin lokacin ta shigo to mu a nan yanzu za ka ji musamman sallan la'asar da sallan isha'i yanzu nan an jima kaɗan za ga mutane sun fara kira sallan su wanda ba daidai ba ne ha kuma la'asar nan ma yawanci dai za ga cewa wani ya ɗaukan ma la'asar ɗin nan ko Wani lokaci karfe ko da rabi ko uku ko uku da kwata ko uku saura ko wani abu mai kama haka wanda ba haka ba ne saura ka dole a ta bin wannan kalanda ɗin yana da kyau sosai na'am eh. aiwa ba da ba bane ba a haka tambayar shine mutum ne ana sallah shi yana ga cewa idan har ya taho cikin masallaci wanda ya samu sallan ba ko saboda aka wani sallah kofar gidansa don wai kare rasa jama'a wannan ba daidai bane ba a haka wanda ya taso farko dai mutum ya kokari ya ga cewa ya samu sallah da liman ko ya samu salatul jama'a jam'i wannan wajibi ne ya iyawarsa amma da za a ɗauro ya zama ya ɗan makara kafin ya zo an fara sallah ko kafin ya fito gida gidansa an fara sallah bisa umarnin annabi ya zo a nitse abinda ya tarar tare da liman ya sallata tare da shi in liman ya gama ya kawo abinda yake kansa rako inda liman ya tsere masa da su haka ake yi annabi ya ce kada a zo a zo wa sallah haka a guje a guje ba daidai ba ne ko kuma a je a koma wani gefe a yi sallah saboda a neman jami'i ba daidai ba ne duka a zo cikin masallaci na'am ثم haza? eh sun haza sannan kuma duk wannan ai zai inganta ne ko zai tsayu ne laukan alkilafu fi al'amri da saɓanin da muke fama da shi a nan game da sigatul amri menene al'amru ne ko menene annayi da wannan sabanin da muka yi a nan mu malum usulul fiqh da zai to an gina shi ne akan sabanin sahabbai a ta a cikinsa wanda ko ba haka bane sahabbai ba wanda ya ciro da gare su cewa sun yi sabani game da menene kam sai gata tada amai babu wannan babu wannan sabani da gare su ballantana in wani daga cikin su ya ce mana annabi ya yi umarni mutume cewa wani umarni yake nufi don mu anan aka ce umarni dole sai mun ga siga ta yi sigan da wani yake ganin umarni ne ba shi ne umarnin ba a'a ka fahimci ni to na'am

dama kana so ne malamin malamin da kake rayuwa zamani su to kaman karan ashana ko kuma kaman sanduna sabulu fahimtar su dai zama ɗaya a wannan ba zai yiwu ba to balantana yawanci duk abin da malaman nan za su faɗa in ba sabbin al'amari ba ne ai dama dai yana rubuce ne yawanci yawanci masu fatawa suna nakalto maganganun su ne ko ba haka ba ce wani ya ce kaza wani ya ce kaza su kuma duk sabanin nan da aka yi normal ne shi yasa ko a zamanin annabi ma aka yi saɓani ai annabi ya tura eh, abin nan wasu su tafi yaƙi kuma ya ce musu kan la'asar ta same su face sai a wuri kaza kafin su je wannan wuri la'asar ta yi har la'asar wasu ga cewa la'asar za ta wuce saboda haka suka ce mu gaskiya muna fahimtar annabi da ya ce abin nan kada mu yi sallar la'asar sai a wuri kaza din nan abin da yake nufi shine mai gaggawa ne ba wai inda duk iya gaggawa da muka yi da asar din ta zo ta sami mu hanya mu isa ba ba za mu sallaci asar din ba saboda ka zo da wannan kuka yi sallar su wasu kuma suka ce a mu dai tunda annabi ya ce kada mu yi sallar asar sai mu isa can ko asar za ta wuce mu ba za mu isa ba ba za mu yi sallah ba sai mun je can saboda haka wayannan suka yi sallah wannan kuma suka wuce ba yi sallan ba da asar ɗin ta wuce sai da suka je can sa'an nan suka sallaci da asar da suka dawo suka tarar da annabi sallallahu alaihi suka ga annabi ga abin da ya faru annabi ya ce a ah, wa'inda suka yi sallan la'asar ɗin lokacin da bai wuce ba kan hanya su suka yi daidai to amma su ma wa'annan sun yi istihali ba zunubi suka yi ba amma dai wa'annan su suka yi abin da ya dace saboda annabi annabi kenan dama yana nufi ne su gaggawa su sauri kafin ma'ana abin da yake nufi shine wato kafin lokacin la'asar ya shigo ko ya kun isa ku yi sauri ma'ana ku sauri to sun iya saurin su abin bai yiwu ba ba yana nufin cewa ko da la'asar din za ta wuce ba za su yi sallah ba sai sun isa ba to wannan da yanayi ne na abin nan fahimta dole ne mu mutane ba sandan abin nan sandunan sabulu ba ne ko karan ashana amma wannan shi yasa ake cewa istihadi ma'ana istihadi nan kokari ya kokari wanda ya cancanta shi zai istihadi istihadi ne da sharuɗansa masu ilmin usul sun bayyana da komai sun yi babin istihadi ga yadda abubuwa ga yadda abubuwa suke masu istihadi in suka yi istihadi duk hukuncin da suka kai to abin da ta ce ta musu yi kenan ya karfin su sai ran da wata hujja ta bayyana gare su kuma to shi kenan wannan in sun fahimci da sun kure sai su dawo su gyara abin da suka yi kafin su samu wata sabuwar hujja ba zama zai su kai ba amma ba kowa ke da wannan dawa ba sai wanda yake da aliyar ishtihadi ya cancanci yana da karatu ya saba da alkurani da sunna wanda bai saba da alkurani da sunna ba bayi da cancantar ishtihadi duk abin da ya sunansa sabo ya ce a gani na ya sha garinsa ko rawani musamman musamman harkar rawani yanzu da abin nan <laughs> akwai wasan da suka ɗaukan bakan su ka shigo masallaci dutse a cika masallaci da rauna kuma duk ko jahilai ne kusan sukan su ko kuma jahilai murakkabai saboda haka kowa abin da ya ga dama zai fara to kaga wannan ba shi ake ne maganan mai istihadi sai wanda ya cancanta eh, ya cika sharuɗa ya saba da alƙur'ani ya saba da hadisi to saboda haka sai ijtihadin sa duk inda ijtihadin sai kai shi to da haka Allah ya batar da shi dole akan wannan zai tsaya na'am eh نعم ايه ايه amrun ne ayi umarni ne aka yi amma wannan amrun hankali za ta ce don dama ai kafin ma annabi wannan magana akwai na soshi ai na cewa la'asar ga lokacinsa magariba ga lokacinsa saboda haka su wa'in nan da suka yi sallan ai ta na nasoshin suka duba annabi bai taba gama mana cewa an sauko ina nasoshin ba saboda haka mu muna fahimta annabi yana nufi yana so ne mu yi zauri kuma nan da ba ana yin wannan ba ko mu ai kana yi wannan ka ce to kafin lokaci kaza a ce kana wuri kaza don kai sauri ai yana yin wannan yawo na'am aina to na wajen darasi muna cikin darasi bai kamata ka eh abin da ya shafi littafin ne ko wajensa babu gashi muna magana kan cikin littafin sai mun abin nan tukuna me aiwa aiwa suna ba da shekara uku ko sama akwai kuma shekara biyu ko sama eh, a hanafiya da sauransu a takaice dai malam tarbiyyar yake so tsakanin masu shekara biyu masu shekara ba da ma duwan da ka dauka ai suna duba luga ne da mai manan saniya mai manan saniya wuri kaza ta yi duka wasu laraban suna daukan mai shekara kaza abin nan jinsu da raƙumi kaza shine saniya ko sani namiji ne sannan a wurin eh, abin nan shanu ne kaza kaza ake nufi saboda haka wannan ya saɓani an gina shi ne kan saɓani da larabawa suke ɗaukan ma'anar asani sani ko asaniya in mace ce wanda ka ɗauka ba wanda mu duk wanda sunansa ya zama ya cancanta a kira shi saniya a larabci ya yi eh wannan ai saboda zamanin sa harkar sufaye da sauransu a kosuwan da suke gani su don ma abin a ƙara girma ma abin shi kenan za a je makabarta ko wurin kaburar shehunansu da sauransu mu ai alhamdulillah ba mu da wannan dai mu nan kasar wannan surkulle na bautan kaburka baya da yawa a najeriya ana da tattabawa dai a kano haka wajen masu tsari karkadiriya amma ko can ɗin ma ba kamar yadda ake a wasu kasashe ba eh, to wa za ka don za ka yanka a mahauta wa haramta abin za ka yanka a mahauta za ka yanka a gidanka kofar gida ko a cikin gida duk amma kamar yadda ɗan bidi'a can wasu ƙasashen suke su kai wurin makabartan waliyansu da suke gani ko mutanen kirkin su ko saliyansu yanka ba daidai ba ne ka fahimci maganar shekul islam yawo ai ya riga ya ayyana ragon layyan saboda nan larura ya sai da ragon dole ne ya samu tun da ya riga ayyana dole ne ya sai wani ragon layya kuma ba zai ce asali layya ba wajibi ba ai ya riga ta zama wajibi tun da ya ayyana ta wanne ne ba samu kofin alari ba ka samu ne mala haruna abu asim ka samu ne aha subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik